a wannan yammaci na laraba yau sha ɗaya ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan takwas miladiya ta 2015 a wannan majalisi da yake tsoho kuma sabo na karatun littafin nan mai suna alwabilu sayyid min alkalimin sayyid wallafar al'imam shamsuddin abi abdullah muhammad ibn abi bakar ibn Kayyim al rahimahullahu ta'ala wannan karatu kamar da aka sani a shekaru kamar uku baya muka fara shi mun yi darasi uku to kuma sai ya zo ya tsaya saboda wasu dalilai wanda da a can muna yin duka bayan mako biyu ne sai mai sau ɗaya wato a wata sau biyu to amma insha Allah wannan karan duk rana irin ta yau laraba za mu haɗu domin karatun wannan littafi na alwabil sayyid kuma kamar yadda aka sani a baya can da mun yi darussa guda uku a cikin wannan karatu da muka buɗe da tarjama ko takaitaccen tarihin shi mawallafin littafin kamar yadda aka saba sannan muka yi darasi biyu a cikin littafin to kasancewar an ɗauki dogon lokaci da yin waɗancan karatuttukan guda uku Wataƙila ma akwai waɗanda ba su taɓa jin su ba don haka akwai buƙatar yanzu mu dawo farko tun da ba nisa muka yi ba mu sake maimaita taƙaitaccen tarihin shi wannan malami wanda ya rubuta wannan littafin da ke gabanmu domin yana da kyau dukkan wani littafi da zaka karanta musamman a kan abin da ya shafi sha'anin musulunci yana da kyau ka san wane ne mawallafin littafin a yaushe aka yi shi kowane zamani ya rayu suwaye malamansa suwaye almajiransa wace gudunmawa ya ba wa ilimi na addinin musulunci ta irin gwagwarmaya ya wajen yada shi mecece sa suwaye ɗalibansa a waɗannan abubuwa duka za su taimaka wajen ka fahimci kimar abin da suke karantawa shi yasa a da can lokacin da ake bin ilimi daga tushensa ya kasance ba sa karɓar ilimi sai daga mutumin da suka san shi ne ne wanda ba su san shi ne ne ba sa karɓar ilimi a wajensa sai yasa sai sun nemi bayani to da haka yana da kyau dukkan wani abu da za a karantar su a fara shimfiɗa da taƙaitaccen tarihin shi marubucin littafin domin a san matsayinsa a fagen ilimi shi wannan malami duk da cewa sunansa ba koyayye ba ne sunansa ba koyayye ba ne yawanci duka waɗanda suke ta'amuli da harka ta ilimi ko suke yawan halartar majalisi na karatu sukan yawan ji ana faɗar ibn qayyim ibn qayyim ibn qayyim wani lokaci a faɗi a ce ibn qayyim jauziya saboda ka sunan ba bako ba ne duk da cewa tana yiwa kuma ya kasance da yawa daga cikin masu jin wannan suna kuma ba su san wane ne ba wato in ka wuce sunan ba za su ƙara gaba ba ibn al-qayyim wani ma bai san cikakken sunan shi ba sunan shi da sunan mahaifinsa da garin da aka haife shi da shekarar da aka haife shi da inda ya taso za su samu da yawa ba san wannan ba amma dai sun san cewa malami ne kuma malamai suna izina da suna izina da abin da yake yake yi na ilimi ah, wannan malami ga waɗanda suke bincike sun san cewa an yi rubuce-rubuce da yawa a kansa wato marubuta musamman a jami'o'i an rubuta littattafai daban-daban domin nazari akan a shi wannan malami da kuma wasu ɓangarori na ilimi wanda ya fice a ciki kuma ya ba da gudunmawa a cikin irin littattafan da aka rubuta shahararru akwai littafin sheik bakar abu zaid akwai bakar abu rahimahullah yana da littafi mai suna ibn qayyim al-jawziya hayatuhu wa atharuhu ibn qayyim al-jawziya hayatuhu wa atharuhu littafi ne wanda yana daga cikin mafi amfanin littattafai da aka buga da aka rubuta waɗanda suka yi magana akan shi wannan malami kuma ya bi diddigin littattafansa domin ya yi bayanin adadinsu da yawansu da inda ake samun su. a banda shi akwai wani littafi da wani malami ya samu ya samu shaidar PhD wato digirin na uku wanda shi ne Qayyim Ibn qayyim wa mawqifuhu min tafkir al-islami wa tafkir al-islami na wani da ake kira Dr. Awad Hijazi hakanan akwai littafin wani shi ma wanda ya rubuta shi a Jami'ar Iskandariya ta ta Masar aka buga shi a shekara ta 1937 mai suna ibn qayyim min asarihi al-ilmiya wanda wannan littafi ya rubuta shi wanda a dalilinsa ya karbi shaidar digiri ta uku na karatu to da shi akwai littattafai da yawa daga cikin littattafan da aka rubuta kan wannan malami akwai littafin da ake kira ibn qayyim jauziya jawziya wa juhuduhu fi khidmati as wa ulumiha ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها نادى محمد جمال littafi ne wanda uh, ya yi shi ya a uh, jami'atul islamiyya ta madina wanda ya karbi shaidar uh, digiri na biyu wato masters a kansa to banda shi akwai littafai da yawa waɗanda ba za su kirgu ba a fage daban-daban har da wasu a fagen luga wato luga wasu a fagen a fagen tarbiya wani a fagen tafsiri kamar akwai ibnu qayyim al-jawziya juhuduhu fi ad-dars al-lughawi juhuduhu fi ad-dars al-lughawi na dr tahir salman hamuda dr tahir salman hamuda wanda an buga shi a iskandariya shekara ta hijira 1396 wato jijimawa sosai akwai ibnu qayyim wa hissuhu al-balaghi fi tafsir al-qur'an na dr abdulfattah akwai ibn qayyim al-jawziyya wa juhuduhu fi difa an aqidatil salaf na dr abdullah muhammad jaran nabi wanda shi ma littafi ne wanda ya rubuta domin samun shaida ta digiri na uku a jami'ar ummul qura da take makka kuma aka buga shi tun shekarar 1406 hijira wajen shekara 30 da suka wuce akwai ibn al-qayyim akwai at-tafsir at-tarbawi inda ibn al na daktar hasan ali al-hajjaji wanda shi ma littafin ya rubuta shi domin samun digiri na uku a jami'ar imam muhammad bin sa'ud al-islamiyya kuma an buga shi tun shekarar hijira 1408 wajen shekara da takwas baya da suka wuce to kaga ashe malami ne wanda an yi rubuce-rubuce da yawa a kansa masana marubuta manazarta da yawa sun yi ta rubuce-rubuce da bincike a kansa banda mafin malamai da suka gabata wanda sun yi tarihinsa a littattafansu kamar alwafi bilwafayat na salahuddin a safadi wanda almajirinsa ne ya rubuta tarihinsa ابن رجب الحنبلي أتكنزي لطبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي أتكنزي لطبقات الحنابلة فيما يرمو تتاريهم آه، ابن, ابن القيم هكنا آه، آه، ابن تغري بردي ابن تغري بردي أتكن للتافنساء المنهل الصافي فيما يأي تاريهم ابن القيم الجوزية ابن حجر أتكن للتافنساء الدرر الكامنة في الأعيان أعيان المئة الثامنة شما يا رب تاريهم وانا kusan da wuya ka ياك wanda yake marubucin tarihi wanda yake ya rayu bayan ibn qayyim ko a zamanin ibn qayyim da bai rubuta tarjamarsa ba ibn kathir shahararren malamin tafsirin nan shi ma rubuta tarjamarsa a cikin littafinsa albidaya wa nihaya shi wannan malami cikakken sunansa muhammad ابن أبي بكر ابن أيوب محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريث هو حريث الزرعي الزرعي الدمشقي ولا شيء تككن سونا ونن malami yawanci dukkan littattafan da suka yi tarihin shi wani ba su faɗi sunan mahaifinsa ba sai dai a ce abubakar abubakar kamar da ku sani alkunya ce abubakar a gurin balarabe ba suna ba ne alkunya ce kansa sai na abubakar ai ba wanda ne sunansa ba ko sunansa abdullahi sunansa abdullahi to amma ya shahara da alkunyarsa to sai dai akwai waɗanda su kuma alkunyar take rinjayar sunan wasu kuma da zama sunan ne an yi amfani da ita a matsayin suna kamar yadda muke amfani da abubakar a matsayin suna ba a matsayin alkunya ba saboda haka shi ma mahaifinsa tana yiwa an yi amfani da abubakar a matsayin suna ne shi yasa babu wani wani littafin tarihin ibn qayyim da zaka ga an faɗi sunan sunansa ba abubakar ba hatta shi kansa ibn qayyim din a cikin wasu baitoci da yayi ya jingina kansa ne zuwa ga abubakar din wanda yake nuna wannan shine sunansa saboda haka sunansa shi muhammad sunan mahaifinsa abubakar sunan kakansa ayyub ana nisabta shi zuwa ga wani gari da ake kira zura a zura dinnan a sunan gari ne a da can ake faɗarsa da wannan suna to amma a yanzu wani gari ne zura din a wasu masana wasu masu bincike suna cewa zura dinnan shine garin israel a cikin a cikin garuruwan kasar syria wanda yanzu ake tai bama-baman ake taimata lugude da bama-baman drum-drum shi wannan gari izra yana ciki kuma yana daga cikin garuruwan da suke karkashin local government ta dara dara kuna jin labarai kullum za ku ji ana magana dara dara to dara din a karkashin wannan local government na dara din shi izra din yake to wasu malamai sun ce a ne din ba ce zuwa ga shi wannan gari a da can ana kiran shi zura daga baya kuma ya dawo izra saboda ka gari ne wanda baya da nisa da babban birnin kasar syria din dimashq tsakaninsa da dimash eh, bai fi kilomita 96 ba bai fi kilomita 96 tsakaninsa da babban birnin kasar syria ba to wannan nan shi ne garin da ake jingina shi ibn qayyim wato asalin garinsu duk da cewa dai rayuwarsa gaba ɗaya ya yi ta ne a babban birnin kasar syria ɗin dimashq wanda tura suke cewa damascus a nan ya rayu ya fi shahara da ibn al-qayyim ya fi shahara da ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim al-jawziya wani lokaci a takaita sunan a ce ibn al-qayyim a shafe mudafun a shafe din a kawo alif da lam wacce za ta zama wakiliyar mudafun ilaihi da aka shafe a ce ibn qayyim ibn al-qayyim ko kuma ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim al-jawziya wannan shine abin da ya shahara da shi yawanci akan akan nisabta wasu malamai su nisabta zuwa ga sana'arsu kama zahabi mahaifinsa yana sana'ar gwal sana'ar sayar da gwal ko tsere gwal saboda haka shi shi kuma zahabi sai ake ce masa ibnu zahabi ibnu zahabi duk da cewa daga baya kuma an ce a zahabi din ba wani ake nufi ba sai shi amma asali shi ibnu zahabi ne wato dan mai sayar da gwal to shi ma qayyimul jawziya din ai wanda yake kula da wata makaranta da ake kira al-madrasatul jawziya al-madrasa al-jawziya sunan makaranta ne wacce ake danka ta hannun wani malami wanda zai kula da ita kamar provost ko kuma principal ko headmaster to shi ubansa ya rike wannan makarantar shi yasa ake ce masa qayyimul jawziya wato mai kula da makarantar al-jawziya mai kula da makarantar al-jawziya shine ma'anar qayyimul jawziya an ce al-qayyim ana nufin mai kula da abu wanda alhakin gudanar da wannan abin yake a hannunsa to saboda mahaifinsa ya rike wannan mukamin sai shi kuma dan shi ne wanda muke magana a kansa sai ake ce masa dan mai kula da makaranta a jauziya sai zama ibnu qayyim jauziya to wasu mutane sukan kasa bambanci tsakanin ibnu qayyim ibn qayyim jauziya da ibnu ibn al jauzi wanda wani mutum ne shi kuma daban wanda ba ma guri suka rayu ba ba lokaci ɗaya suka rayu ba ibn jauzi wanda ya jima da da rayuwa ya jima da abin nan sanda ma ya ya bar duniya ba amma haifi ibn qayyim ba sannan shi shi shi a bagdad ya rayu shi ko wanda a dimashq kasar syria wani a sham wancan kuma a bagdad saura kaga ba ma kasa ɗaya suka haɗa ba ba lokaci ɗaya suka hada ba kuma wancan aljauzi ake cewa ba aljauziya ba ibn al-jauzi wannan kuma ibn qayyim al-jauziya saboda ka ko dai ka ce ibnul qayyim ko ka ce ibnul qayyim al-jawziya ka cire alif da lam din idan zaka yi idafar qayyim din zuwa ga al-jawziya kar ka ce ibnul qayyim al-jawziya in ka haka kai ga kai gwaranci saboda ka wannan shine shine abin da ya shahara da shi na lakabi alkunyarsa kuma kamar yadda littafan tarihinsa suka nuna abu abdullah ta ce alkunyarsa abu abdullah akwai danta <coughs> mai suna abdullah wadda aka ana masa alkunya da da da da ɗansa wanda shine karamin ƴaƴansa ƴaƴansa guda biyu wannan shine mafi kankanta shi Abdullah din kamar yadda zai zo a dan takaitaccen bayanin ƴaƴansa a lakabinsa akwai lakabi da ake amfani yake amfani da shi wanda a wancan lokacin a wannan ɗan tsokokin zamanin malamai sukan akan yi musu wani lakabi wanda wannan lakabin kamar tafa'uli ne kamar fata ne ake su kasance suna da wannan abin da ake musu lakabi da shi shi ibn al-qayyim wannan malamin namu ana masa lakabi da shamsuddin shamsuddin shamsuddin ba suna bane shamsuddin ba sunan ne yanzu muka mai da shamsuddin ya zama suna masu shamsuddin lakabi ne san da yawa mu idan mutum ya shahara wani babban mutum ya shahara da wani suna duk da ba wannan ne sunansa ba amma ya shahara da wani lakabi idan muna son sa wa 'ya'yanmu wannan sunan wannan bawan Allah din sai mu dauko lakabin saboda shi aka fi sani an fi sanin sa da lakabin to sai mu sa masa kamar ka kaga mu yanzu a gurin suna ne suyuti suyuti sunan gari ne a suyut a cikin kasar Masar to duk wanda aka haifa a wannan garin kamar ka ce Bakano kamar ka ce Bakano to inda wani zai shahara da Bakano yayi suna ya je wata kasa a yi ta ce masa malam Bakano malam Bakano wata rana sai kaga wani ya haifi ɗansa ya sa masa suna bakano eh. to saboda haka wannan siyudi kamar ka faɗi haka ne to saboda haka shi shamsuddin lakabinsa ne ana masa lakabi da shamsuddin kamar kamar ana fatan ya zama wanda iliminsa ya ya ya yaɗu ko ina da ina kamar yadda rana in ta hudu ta kan shiga ko ina da ina ko ina za a ganta kuma za a amfana da ita kamar wannan fatan ake nufi kuma ga shi Allah ta'ala ya tabbatar da hakan a kansa ya bar ilimin da tun a zamanin zamaninsa ake morar iliminsa har zuwa yau kuma har Allah ta'ala ya daɗa ƙasa ba za a daina amfana da iliminsa ba a littattafan da suka ba da sa duka sun yi ijima'i akan cewa an haife shi a shekarar hijira tana 691 shekarar hijira tana 691 kuma ɗaya daga cikin almajiransa wanda ake kira salafuddin safadi ya ya ambaci ranar da aka haife shi wato ya ambaci watan da aka haife shi ya ce an haife shi ne a ranar bakwai ga watan safar ranar bakwai ga watan safar na ita wannan shekara a 691 ba su ambaci inda aka haife shi ba amma daga jingina shi da ake zuwa ga zura izra din wannan garin izra din zai nuna mana a can aka haife shi tunda ana cewa azura'iyul asr wato asalinsa ba zura'i ne a dimashqi kamar inda ya zo ya zauna ne ko inda ya girma yayi tasiri ko aka fi saninsa. saboda aka tana yiwa ya kasance a nan aka haife shi a wannan garin izra daga baya kuma neman ilimi ko wani abu ya kawo shi nan dimash ko kuma iyayensa suka dawo nan da zama ya zama da ya rayu a nan ya tashi a gida wanda yake na ilimi tun da mahaifinsa kamar yadda muka ji shugaban makaranta ne ya tashi gida na ilimi mahaifinsa wanda shine abubakar ibnu ayyub wanda shine yake kula yake kula da wannan makaranta da aka sani da almadrasatul jawziya sannan ibnu kasir ya sifanta shi wannan mahaifin nasa da cewa mutum ne wanda yake salihi kuma mai ibada kuma ba mai yawan matsawa kai ba baya da takallufi sosai wa kana fadilan haka ya sifanta cewa mutum ne wanda yake mai falala za a cikin tarjamar mahaifinsa ya shahara da cewa mutum ne wanda yake da ibada a kuma ɗansa shi muhammad ibn abubakar shi ibn qayyim ya fara karatu a hannun mahaifinsa ya fara karatu a hannun shi wannan mahaifin nasa saboda shi mahaifinsa an sifanta shi da cewa mutum ne wanda yake ya kware matuka a ilimin fara'id wato ilimin rabon gado ya kware matuka a wannan a wannan fannin saboda haka a hannunsa ɗansa ibn qayyim ya fara karantar wannan fannin kuma ya rasu hijira tana 723 sauraka kaga lokacin da ya bar duniya ibn Kayyim ya manyanta ba yaro bane kankani saboda lokacin da ya rasu ibn kayyim yana da shekara 32 ko da 3 32 sanda shi ya rasu shi ibn Kayyim ya shekara 32 yana cikin garjin samartakarsa kaga wannan zai nuna cewa ya jima tare da shi kuma ya samu tarbiya daga wajen mahaifinsa watakila a wajen mahaifinsa ne ma ya samu wato ɗabi'a ta yawan ibada kamar yadda za mu yi bayani a gaba ibn qayyim yana da wani dan uwansa yana da wanda yake mahaifinsu daya wanda shi ma Allah ta'ala ya masa masa albarka a rayuwarsa ibn qayyim ya girme shi da shekara biyu ya girme shi da shekara biyu kuma wanda shi ma ana sifanta shi da cewa mutum ne wanda yake yana da ibada yana da salaha da tsoron Allah kamar yadda ibn rajab a cikin abin nan a cikin mashiyarsa yake sifanta dan uwan ibn qayyim da cewa ya ya ji littafin at-tawakkul na ibn abi dunya a hannunsa na ibn abi dunya a hannunsa wato ya rasu ya rasu a cikin watan zulhijja 20 ga watan zulhijja a shekarar hijira 769 shekarar hijira 769 sauraka ibn qayyim ya riga shi rasuwa kamar yadda zamu gani ya ibn qayyim ya riga shi rasuwa da wajen shekara 18 a ibn qayyim yana da yana da yaya yayansa waɗanda suka fice a su ne yayansa guda biyu akwai abdullahi wanda ake cewa abdullahi faqih abdullahi wanda shi ne ibn kaifin yake alkunya da sunansa ke ce abu abdullahi abu abdullahi to ɗansa ne abdullahi ana masa laƙabi da jamaluddin an haife shi hijira ta 723 wato shekarar da kakansa abubakar ya rasu shekarar da kakansa ya rasu ibn kasir ya yi bayanin wane ne shi abdullahi ɗin wannan inda yake cewa kanat ladaihi ulumun jayyida yana da ilimi mai kyau wa zihnuhu hadirun kharif kuma yana kwakwalwa ta fitar hankali afta wa darrasa wa a'ada ya zama mai bada fatawa ya mai bada darasi wa hajja marratin adida ya sha zuwa hajji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ibnu hajar a cikin addurar kamina yake cewa ya karbi ilimi daga wajen babansa wato abdullahi ya karbi ilimi daga wajen mahaifinsa ya ce wa kana mafriƙar zaka shi ma ya sifanta shi da cewa mutum ne mai kwanya har ya ba da misali ya ce a cikin kwana biyu ya haddace suratul araf wajen suratul araf sura ce tana daga cikin tsiwalin fasta tana da tsawo sosai to a cikin kwana biyu ya haddace ta ibnu hajar cikin kwakwalwarsa da ake faɗa cewa ya haddace suratul anfal a kwana ɗaya to shi kuma wannan ya haddace suratul a'raf a kwana biyu to shi yasa ibnu hajar ya misali da wannan sannan ya karanta littafin al-muharrar fil fiqh ya ma koyar da shi da littafin al-muharrar fil hadith na ibnu abdul hadi littafin al-muharrar fil hadith na ibnu abdul hadi ya kware a fagen ilimi ya ba da fatawa ibn rajab yana cewa kana ujubata zamanihi wato a zamanin sa yana daga cikin mutane da ake mamakin su kwarai da gaske a kusan tun yana shekara takwas ya fara jan mutane sallah ya fara jan mutane sallah a wancan lokacin aka ce ya ja mutane sallah yana nufin ya haddace alqur'ani yana nufin ya haddace ya yi wa mutane tarawihi to ya haddace alqur'ani to tun yana shekara takwas yayi wannan ai ba mu ai dan sa muke magana ina hankalin kai tafi mun ce yana da 'ya'ya guda biyu fitattu to ɗaya daga cikin 'ya'yansa shine abdullahi ɗin to shi muke magana a kansa wanda malamai da suka ba da tarihinsa suke faɗar irin wannan baiwa da allah ta'ala ya bashi kuma limami ne mai hudu ba limami ne mai hudu ba kamar yadda ibn kasir ya ambata ya rasu yana matashinsa bai yi tsawon rai ba sanda ya rasu dukkanin shekarunsa bai wuce shekara 33 ba duk wani abin da aka ce ya yi bai wuce wannan shekara 33 ba ya rasu kuma an cika sosai wajen jana'izar kamar yadda malaman tarihin suke faɗa ɗansa na biyu shi ne ibrahim ibrahim shi ma ana cewa da shi al'alim al-faqih masani masanin kuma ilimin fiqh ana masa alkunya da abu ishaq ibrahim ibnu muhammad ibnu abi bakr shi ma dan ibnu kayyim ne dan ibn kayyim an haife shi shekarar da hijira sana 716 716 wasu kuma sun ce a 719 so an samu sabani wajen tantance amma a bisa maganar ibnu kasir za mu fahimci cewa an haife shi yana abin nan yana abin nan shekara ta 719 domin yana cewa ya rasu yana da shekara 48 don aka yi lissafi da cin rasuwarsa za a iya gane cewa to ga lokacin da aka haife shi kenan tunda an gane an san lokacin rasuwarsa za ka san lokacin rasuwarsa 767 ya rasu to za a gane yaushe kenan an ce kuma shekararsa 43 sanda ya rasu to za a iya gane shekarun da aka haife shi kenan an haife shi shekara 719 ya yi karatun fiqhu da nahwu a wajen mahaifinsa mahaifinsa shine ibn qayyim da muke magana a kansa to wani ɗansa ibrahim ya yi karatun fiqhu da nahwu a wajensa ya karanta littattafan hadisai daban-daban a wajensa ya ƙware matuƙa da gaske akan harkar nahau da kuma harkar fiqhu da wasu fanninnuka daban-daban da da mahaifinsa ya ƙware a kansu daga cikin irin abin da ake faɗa ya yi shi wannan ɗan nashi ibrahim ya yi wa alfiya ta ibn malik sharhi sai alfiya ta ibn malik ana ɗaukan ta babban kundi ne a cikin sha'anin nahau to yana daga cikin abubuwan da yayi ya ma wannan alfiya sharhi kuma duk da wannan ni'imar ilimi da allah ta'ala ya bashi shi ibrahim dan ibn qayyim da wani ni'imar ibi da Allah ta'ala ya bashi kuma Allah ta'ala har ila yau ya bashi ni'imar dukiya yana da dukiya sun da ya rasu ya bar dukiya mai yawa ya bar dukiya mai yawa ana cewa ya bar abin da ya kai dirhami dubu ɗari to dirhami dubu ɗari a wancan lokacin ba ƙananan kuɗaɗe ba ne kamar ka ce ya bar miliyan ɗari zai cewa an kai yanzu da miliyan ɗari ɗin ma ba kuɗi ba ne to amma a gurin a gurin mu talaka kuɗi ne wannan ba ta ba eh. to ibn al-qayyim wannan shine gidansu wannan shine eh, yan uwansa da da ƴaƴansa saboda kaga ashe ibn al-qayyim a tsakiyar ilimi yake ta ko ina saman ta da ƙasarsa duk harka ilimi yake haka ya ɗabi'antu da halaye irin na masu neman ilimi yana da halaye masu kyau wanda masu ba da tarihinsa duka su karka faɗa tarihin irin waɗannan halayen nashi daga cikin irin halayensa sun ce mutum ne wanda ya iya zamantakewa yana da husnul ishira husnul ishira mutum ne wanda ya iya zama da mutane sai yasa mutane ake son shi matuƙa da gaske musamman ma mutanen kirki musamman ma mutanen kirki suna son sa ta yiwu ya zama na 'yan iskan gari ya zama ba sa san shi ko saboda amma dai mutanen kirki suna san shi kuma wannan ya ishe shi komai shi ya sa alhafiz ibn kasir yake cewa alhafiz ibn kasir yake cewa kana min ahabbin nasi ilayya ilayya wato yana daga cikin mutanen da na fi so inji ibn kasir mai tafsiri ce daga cikin mutanen da na fi so yana daga cikin sifofinsa mutum ne da bai bai yarda ya cuci wani ba baya yarda a ce gashi ya cutar da wani ko da aikinsa ko da bakinsa ko da wani abu nashi saboda haka ibn kasir ya sifanta shi da haka haka na yana daga cikin sifarsa mutum ne mai tsananin san ilimi yana da matukar bala'in san ilimi da rubuta ilimi da karanta ilimi wato da leƙe-leƙe da bincike a cikin littattafan ilimi kamar yadda almajirinsa ibnu rajab ya sifanta shi da haka dole ne ibnu kayyim ya yi kwaɗayin ilimi matuƙa domin shi ne a cikin littafinsa a miftahu da sa'ada yake cewa annahmatu fil ilmi wa adamu shaba'i minhu min lawazimil imani wa ausafil mu'minin ce kwaɗayi kwaɗayin ilimi haɗama ta ilimi da rashin ƙoshi a cikin ilimi yana daga cikin sifofin imani da sifar mumini mumini ya gajiya da ilimi ba kuma ya ƙoshi ba ya ƙoshi sannan yana daga cikin sifofinsa mutum ne mai ƙoƙari mutum ne mai kazar-kazar da istihadi musamman ma game da neman ilimi wato mutum ne wanda ba ya kasa a gwiwa ba ya nuna san jiki da san hutu a kan sha'anin ilimi ya kusan karar da rayuwarsa da shekarunsa gaba ɗaya wajen wajen neman ilimi kamar yadda suka ce kasratu tsalabi laila wa neman ilimi ba dare ba rana sannan yana daga cikin sifofinsa mutum ne mai karfin hali da karfin zuciya wajen ya faɗi abin da yake gaskiya kuma ya tsaya akan abin da ya fahimci shi ne addinin kwarai ba ya da tsoro a nan don haka babu wani wanda yake shayi wajen ya faɗi abin da yake ganin shi ne gaskiya kamar yadda abin al'imamu shaukani a cikin tarjamar da ya masa albadar tsalak yake cewa lam yakun yuhadi ahadan fi ma ya'taqidu annahu alhaq ibn al baya baya yi ma wani wani sha abin nan ya sassauta harshensa saboda wani akan abin da ya san shine gaskiya wala ya shafi lahi da mata kuma baya jin tsoron zargin mai zargi akan abin da ya shafi Allah ta'ala wanda wannan shi ya jawo ya shiga jarraba iri-iri kamar yadda za mu yi bayani da shi yasa imamu shaukani ya sifanta shi da cewa sabi'an bil haqqi la yuhadi fihi ahada wato mai bayyana gaskiya ne mai bare ta ba za mu ce mai faro ta ko gaskiya la yuhabi fihi ahadan kuma baya baya shayin kowa akan ya faɗi gaskiya sannan a mutum ne wanda shi gaskiyar ita ce a gabansa ba wai son ya nuna kansa ba ko son a ce shi wani ne ba wannan ne a gabansa ba shi abinda da yake bukata dai a fahimci gaskiyar shi yasa za mu ga a littafinsa ba badawul fawaid a littafinsa badai'ul fawaid lokacin da yayi maganar tabbatar da wawdin nan da take cikin idza sal ahadithu idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum zama da bai sun yi ta da da wurwura wajen tabbatar da wannan wawdin wa alaikum ko alaikum sun can aka ce wa alaikum kamar ka yadda da abin da suka faɗa kai ma kana cewa kuma da ku kamar a ce yahudawa sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ya cewa da su ya alaikum ko wa alaikum wasu malamai sun ce alaikum zai ce ba wa alaikum ba ya ce wa alaikum to ya yadda kamar shi da shi a waccan addu'ar su ma kuma da su sai dai ya ce alaikum to ibn qayyim ya ce a wannan wauɗin ba abin zai hana ta zo sai ya ce wa alaikum yayi dogon bincike da hujjoji akan haka to shi ne ƙarshen bincikensa wannan shi ne abinda muke so a fahimta ƙarshen bincikensa bayan ya kawo da yake ganin shi a gurinsa shi ne gaskiya kuma shi ne daidai sai yake cewa fa haza ma zahara li fi hadhihi lafza faman wajada shay'an falyalhaqhu bil falyulhiqhu bil hamish yace wannan shi ne ne yanzu abinda ya bayyana gare ni dangane da wannan lafazin amma wanda ya binciko ya gano wani abu to ya dau littafi na ya rubuta a gefe ya ce ga abin da na gano sabanin abin da malam ya abin nan fa yashkuru Allah lahu sai Allah ya gode masa aikin da ya yi wa ibaduhu sa'yahu bayan Allah masu gode masa aikin da yayi da kokarin da yayi fa innal maqsuda ibnu qayyim ce domin manufa dai a cikin binciken duk da muke yi al-wusul ila sawab shine akai gaskiya ce fa idza zahara wudi'a ma adahu tahta al-arjul idan gaskiyar kuma ta bayyana to duk abin da ba gaskiyar ba sai a sashi kasan kafa a take shi saboda ka kaga ashe anan shi ba ya ya tsayar da gaskiyar akan abin da shi yake faɗa ba tana yiwa kuma wani ya gane gaskiya ji imamu shafi yake cewa babu wani wanda na yi ja'in ja da shi face a zuciyata ina fatan ya kasance shi ne mai gaskiya ne mara gaskiya wato ba na shiga munazara da wani da niyyar cewa in yi galaba fata na a ce ya fi ni hujja hujja shi ta fitawa bayyana in koma ga maganarsa to wannan shine at-tajarrud yayin da mutum yake ba yake bincike yake faɗar wani abu na ra'ayi na ra'ayinsa ko fahimtar fahimtarsa game da wata matsala. to kada ya irin cewa ya rufe kofa babu kuma wani wanda zai binciko wani abu sabanin nashi illa iyaka dai shi har a zuwa wannan lokacin bai gano wani abin da ya fi nashin ba to in ana haka shi da ilimi yake ci gaba amma idan aka kanka ne aka tattoshe wasu ka ke cewa an gama kakkan wani kuma ya zo ya faɗi wata magana ba wadda ba ita aka samu ji ba to ilimi ba ya tsayawa cak ba san da aka saba samun ilimi ya tsaya cak al-ilmu la yaqbalu al-jumhur kamar da Sheikh Nasiruddin Albani yake yawan faɗa ilimi ba ya tsayawa ba ya tsayawa cak ya daina gaba to ba a ilimin duniya kawai ake da wannan ba mutane sun sallama cewa ilimi na rayuwa ta duniya ba ya tsayawa cak a da yadda ake haskaka guri ba da irin waɗannan fitilun ba ne amma yanzu ga shi an kai ga samo lantarki lantarki ma an kai ga wannan matsayi to sauraka mutane suna yadda cewa ilimin duniya ya ana ci gaba to a ilimin addinin ma ba ya tsayawa can wa fauka kulli zai ilmin alim alqur'ani da Allah ta'ala ya saukar har gobe Allah ta'ala yana wa mutane fatahi wajen fahimtar wasu ma'anoni a ƙarƙashinsa wanda wasu da suke magabata ba lallai su fahimto waɗannan ma'anonin ƙarƙashinsa ko ba lallai su ambace su ba saboda haka ibn qayyim yake cewa to duk wanda ya gano wani abin da yake sabanin nawa to ya dauki littafin nawa ya rubuta a gefe ce domin bukata shine gaskiyar ta bayyana idan ta bayyana to abinda duk ba ita ba sai a sashi a kasa a take shi sannan mutum ne mai tawalu'u mutum ne mai kaskantar da kai baya nuna shi wani ne a zan haka za ta a littattafansa in yana bincike duk abinda wani ya riga shi bincikowa ya faɗa to in ya zo baya taushe ma wancan mutumin haƙƙinsa zai ce wannan binciken wane ne ya yi shi wannan nazarin na wane ne abinda ake kira al'amanar ilmiya wato eh, al'amana ta ilimi abinda wani ya riga ka kakka ɗauka ka sa wa kanka akan cewa kai kai wannan bincike ka san irin sama irin irin mu yanzu ana irin wannan sosai sai wasu ji su wani ya je sha wahala ba dare ba rana yana bincike wani sai zo sace aikin kuma sai fito gaban jama'a yana kafafa yana wani bugu da kirji kan cewa ga wani bincike da yayi wanda shine ya fara yinsa ko kuma shine yayi wannan kokari to ibn qayyim bai da wannan sannan mutum ne wanda yana da haƙuri kwarai da gaske bisa irin cutar da shi da aka yi da irin jarraba da ibtila'i da ya samu ba mutum ne wanda yake raki da ainihin gajan haƙuri ba ya kasance lokacin da kamar yadda ibn rajab yake faɗa lokacin da aka tsare su taba tsare shi an tsare shi shi da malaminsa ibn taimiyya an kuma tsare shi kadai an kuma yi masa wasu abubuwan da za mu ambata nan gaba ya kasance mutum ne mai haƙuri da juriya da mai da al'amarinsa da Allah a cikin lokacin da aka tsare shi ba da tilawa da karatun alkur'ani da tadabburi ba abin da yake yi lokacin da yake tsare a cikin kurkuku babu abin da yake sai karatun alkur'ani da tadabburin ma'anonin alkur'ani ibnu rajab yake cewa fa futiha alaihi min zalika khairun kathir Allah ya masa fatahin alheri mai yawa a wannan lokacin saboda haka gashi a tsare yake amma kuma tsarewar wanda aka yi masa bai tafi a banza ba ya more ta ya amfane ta da wannan zai zauna kullum cikin tunani yake da fargaba da tashin hankali aka zo banda koke-koke watakila ba da za a samu yana yi ban sai yawan shakkuwa da yawan korafi to amma shi ba haka bane ibada ce kawai yayi ta yi saboda haka lokacin da aka rufe shi sai ya zama na inda aka rufe shi din ya zama gurin ibada gurin kalwa da gurin abin nan da gurin tunani akan abin da ya shafi ilimi kamar yadda muka ce ibnul qayyim mutum ne mai yawan ibada an sifanta shi da ibada a littattafan da aka yi tarihinsa daga cikin irin abin da aka sifanta shi da shi na ibada mutum ne wanda a sallarsa yakan yi doguwar sallah kuma yakan yi tsayuwar sallah mai tsawo yakan kuma tsawaita ruku'u da sujjada to yakan yi doguwar sallah ya tsawaita ruku'u da sujjada kamar yadda aka sifanta aka sifanta shi cewa ila al-ghayatil quswa yana kaiwa matuƙa ibn kathir a cikin albidaya wal nihaya yana magana akan sallar ibn al-qayyim yake cewa yutiluha jiddan wa yamuddu ruku'aha وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزئ عن ذلك رحمه الله لا كسنتي أسلسا ينا أويتا تسوسي من جي ابن كثير ينا أويتا تسوسي yana jan ruku'unta da sujjadarta kuma da yawa daga cikin sabuhu almajiransa ko abokansa sukan nuna damuwarsu ko su ja da shi akan haka amma baya ya ki ya dawo ya fasa abin da ya saba rahimahullahu ta'ala sauraka ibnul qayyim yakan ji daɗi ne yakan samu raha nafsiya yakan samu hutu a zuciyarsa yayin da yake sallah sauraka wannan hutun da yake samu a cikin sallah da wannan kwanciyar hankalin da nutsuwa da yake suke sauka a zuciyarsa a gaɓoɓinsa lokacin da yake sallah yaya za a yi wani ya zo ce ya bari ya daina zai wahala ya daina saboda shi ibn al-qayyim din a cikin littafin sa yana da littafin sa akamus salah littafi ne kato babba sunan shi kenan akamus salah a ciki yake cewa man lam takun qurratu ainihi fi salati wa na'imuhu wa sururuhu wa ladzatuhu fiha وحياة قلبه وانشراه صدره فأولى به أن يكون من السراق بصلاتهم الذين ينقرون فيها نقرا ابن القيم yake cewa wanda duk farin cikinsa bai kasance a cikin sallarsa ba ni'imarsa da walwalarsa da jin daɗinsa ba a cikin sallah yake jin su ba ba a sallah yake samun inshirahu sadri ba zuciyarsa kirjinsa ya buɗe masa yayi yalwa duk ba a sallah yake samun wannan ba ya ce to wannan ya fi kamata ya zama cikin barayin sallah waɗanda suke ƙwaƙwafan zakara ne ko kaza a sallarsu to kaga wanda yake wannan magana babu shakka shi yana samun lazza ne jin daɗin da farin cikin da nutsuwar da in shirahu a cikin sallarsa yalwar ƙirjin firji don haka kaga zai wahala a nemi cewa ya daina ya takaita ya kuma yadda ya haka mutum ne mai tahajjudi da qiyamul layli mutum ne mai tahajjudi da qiyamul layli kamar yadda almajirin sa ibnu rajab yake cewa kana za tahajjudin e, wa kana za ibadatin wa tahajjud mutum ne mai ibada mai kuma tsayuwar dare saboda ibnul qayyim yana cewa a dare a da daddare ne lokacin raba ganima waqtu qasmil ghanaim to ya za a yi lokacin da ake raba ganima shi je kwanta saboda haka ba zai yadda a ce lokacin da ake bonanzar ganima ba a gama rabo shi baya gaban ubangiji ta'ala an yi rabo an kare ba haka lokacin da mutane suke bacci shi yana tsaye na sallah kamar yana nan sai tuwa sallu wannan su yan ku je ku yi sallah lokacin da mutane suke bacci ah, har ma akwai inda yake fada. a cikin littafin sa ijtima'ul juyush al-islamiyya ibn al-qayyim yana cewa man sabbaha Allah laylan tawilan lam yakun dhalika al-yawm thaqilan alayhi bal kana akhaffa shay'in alayhi wanda zai yi tsayuwar dare yayi doguwar tsayuwar dare to babu yadda za a yi kuma da rana ya tashi ya ji nauyin wannan ginin a kansa wato zai ji al'amuransa cikin sauki. zai ji al'amuran suna tafiya inda ya kiyamun laili wannan yana ishara ne zuwa ga tarbiyyar da Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce kumin laila illa kalila a ciki yake ta san inna ka a nulki alaika kaulan saqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila saboda Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama zamu baka aiki fa babba Za mu ba ka aiki mai nauyi za mu saukar maka da sako mai nauyi don ka ka tashi kai kiyamun laili ka tashi kai kiyamun laili saboda haka wanda zai yi kiyamun laili wannan nauyin zai masa sauki zai masa sauki to haka shi ibn qayyim yake cewa duk mutumin da zai yi kiyamun laili to ayinin sa kuma zai samu wato walwala da da ainihin karsashi akwai inda yake cewa a cikin littafin zadul ma'at yake cewa min anfa'i asbab hifz sihhati wato qiyamul layl min anfa'i asbab hifz sihhati kuma da yake so ya abin nan ya yayi kiwon lafiyarsa ya kula da lafiyar lafiyarsa to daga cikin abin da yake taimakawa wajen kula da lafiya qiyamul layl wa min amna'il umuri li kathir min al-amrad al-muzmina kuma yana ainihin ah, hana kamuwa da cututtukan nan irin waɗanda ba su da magani kiyamun laili yana taimakawa wajen tsare lafiyar jikin mu yin sa kuma sannan yana ba shi kariya daga cututtukan da da ake ake fama da su wa min anshat shay'in lil badani war ruhi wal qalb shi kuma ya ya fi komai sawa jiki na shadi da karsashi da kazar-kazar da kazar-kazar sannan zai sawa zuciya ita ma na shadi da da karsashi sannan yana daga cikin ah, ibadar ibn qayyim yawan addu'a yawan addu'a mutum ne mai kasratul ibtihal kasratul ibtihal ce alamar ubudiya, alamar mutum ya kasance mai bauta ga Allah ya zama mutum ne wanda yana yawan yawan nuna bukatunsa bukatunsa ubangijin ubangijinka to alama ce da take nuna cewa kayan da kai bawa ne cikakken bawa wurin Allah ta'ala sa ka kaga wata kila dan haka ma ya rubuta wannan littafi na alwami da sayyid don ya koyar da kai abin da za ka rika faɗa dangane da addu'o'i da zikirai don ka ƙara tabbatarwa da Allah ta'ala ubudiyarta saka mutum ne mai yawan shagalta da zikiri da istighfari kamar yadda aka sifanta shi cewa za lahajin bi zikiri wal inabati wal istighfar mutum ne mai yawan harshen sa yana yawan motsa shi wajen zikiri da istighfari da mai da al'amarinsa ga Allah akwai magana da yake faɗa wanda anan zai faɗe ta daga malaminsa to shi ma kuma ibnu hajar yana cewa shi ma yana faɗar irin wannan magana yake cewa wato idan ya yi sallar asubahi yakan zauna inda ya salla baya barin gurin ta ambatan Allah yakan ce hazihi gadwati walau a atagadda hazihi algadwa saqatat quwaya ce wannan shine kalaci na in bai yi wannan kalacin ba to babu karfin da zan samu a yinin duka to ibnul qayyim uh, ya ambaci wannan magana daga sa ibnu taymiya cewa idan yayi yayi sallah yakan zauna to duk ranar da bai yi wannan zikirin ba na bayan asubahi zuwa huduwar rana ce to a ranar ba zai ji ba zai ji ƙarfi ba sai ya zama kamar bai ci komai ba a ranar kamar yana jin yunwa ibnul qayyim anan zamu ga ya kawo amfanin zikiri da yawa wanda yake cewa zai kai yana zikiri yana da amfani ya fi ɗari aksar min mi'a fa'ida wanda ya faɗi wajen saba'in da wani abu a cikin nan mutum ne mai yawan karatun alkur'ani shi yasa ibn rajab ya ce lokacin da aka rufe shi ya shagala da karatun alkur'ani mutum ne wanda yake yawan zuwa hajji yana zuwa hajji sosai da sosai har ma yana mujawara a makka abinda ake kira mujawara shine ka je ka zauna a kusa da ka'aba kusa da ɗakin Allah kana yawan ɗawafi ka kuma na sallolinka a ciki na wata lokaci za ka ɗauko wa kanka ko wata shida ko shekara ɗaya ko shekara biyu a da can malamai suna yin wannan mutum zai yi gari ya yi ban kwana da iyalansa ya je ya zauna kusa da ka'aba ko a cikin ma masallaci mai alfarma na makka ya shekara ɗaya ko biyu yana ibada sai ake kira mujawara yanzu in ka je kamo ka za a yi ba wanda ba ba wata mujawara da eh, duniyar ta canza to ibn al-qayyim yana da yana da yawan wannan har ma har ma ibn rajab a cikin zai tabaqatul hanabila yake cewa in yazo yawan sa mutanen makka har bakin sa ciki lokacin da yake da yake da yawan dawafi da yawan ibada yake cewa wa yadhkuruna anhu min shiddati ibadati wa kasrati at-tawafi yuta ajabu minhu wato ana bada labarin tsananin yawan ibadata da yawan tsawafinsa al'amarin da aka fi ake mamaki a kai, wanda ita ce sunna ga wanda ya je makka bayan ya yi umara ko ya yi hajji in akwai wani abin da zai yi na ibada yana da lokacin da zai shagalta da ibada to shagalta da ko salloli ko kuma musamman ɗawafi. musamman dawafi ba kamar yadda wasu za su je su ta umara ba ko kwanan da sai da wani ya tambaye ni ko je ne in ya je bayan an gama hajjiya ya umaran nan da ake ta yi wani ce masa ba ta da asali a sunna ba ta da asali a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa ba wanda ya ce ka je ka sake umara sai da na aisha ita ma saboda ta rasa umararta a dalilin jinin liki tana kuka ya ganta eh, jinin jinin al'ada afwan jinin al'ada tana kuka ya ganta yake tambaye ta mai ce to gashi kowa ya zo zai tafi da hajji da umara ne zan koma da hajji kawai annabi ya sa dan uwanta abdurrahman ya ce ya dauke ta su je baya can hilli wajen makka ya dauko ihrami su zo su yi umarar a koma da abin to yanzu duk mutane kowa ya mai da kansa mai jinin al'ada saboda haka kaje kai kai ga mutum ya je ya ifradi wai shi kai ya yanka ya kulle kudin sa saboda zai yi sayayya zai yi ne ko kuma a zai yi sari sau da ka ya kulla kudinsa wai ba zai sayi hadayen nan duka abin da riyar 500 ce zai kashe amma ya ki yadda ya kashe wannan sai ya ifradi kuma yana so a ce ya hada duka biyun ya samu hajji da umara sai a masa fatawa a ce to ai aina na aisha an ce ta je kai ma ka zama kama ita saboda kai koyi da ita kaga wani kiyasi wanda ko ko ko mun kankancin karatun ka in ka san yadda abin yake ya kamata ka binci akwai akwai bambanci kai kiyasin wani lafiyayyen namiji wanda ya kulla kudin sa bugunsa sa saboda baya so ya fidda kudi ya zubar da jini ga Allah ta'ala kai masa kiyasi da nana Aisha wacce samu kanta cikin larura har tana kuka so da yake aikin magabata shine yawan dawafi saboda shi dawafi shine ba za in ka baro can ba inda za yi dawafi yanzu ko kiyamul layl za ka yi sa ko ina a duniya amma dawafi dole ne sai ka je can to yanzu ka samu wata dama da ake ta dawafi amma za ka samu yan Pakistan sai mutum ya yayi wa duk yan gidansu umara da masu rai da matattu saboda ka ga kan ana ta kaza obama a aski sai ya je yayo sai dan aski rabin dan guntun kanka sai kuma koma ya wasu sai kuma ya kuma sai ka ganshi da rabin gashi kan rabi da gashi rabi ba wai yana umara kayansa sun yi duku duku yayin sa kenan saboda adadin list din da ya karbo a gidansa ya gama wannan yayi maki ya gama wannan haka za gan shi baya nan ba can da ya shiga mota an kawo shi ya zo ya yi umara biji biji ya gama sai kuma koma ta sha ya kuma shiga mota ya kuma komawa ya kuma ɗaukowa ya kuma shigowa to wannan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita hajji da umara ana son kowace ma kai mata rihlat shi yasa sayyidina umar ma yake hana mutane su yi tamattu'i da umara a cikin a cikin watannin abin nan su yi tamattu'i ya fi son ka je ka yi umarar ka dawo sannan ka sake tafiya to shi yasa ibnu ibnu ibnu qayyim aka sifanta shi da cewa mutum ne mai yawan dawasi. <coughs> amma duk da wannan ibadar da yake da ita duk da wannan ibadar da yake da ita yana tuhumar kansa cewa shi mutum ne mai gazawa <coughs> shi mutum ne mai tafsiri a cikin wasu baitocinsa wata kasida wadda almajiransa salahuddin safari alwafi bil wafayat ya ambace ta ibn al yana cewa bunayyu abi bakr kathirun dhunubuhu falaysa ala man nala min irbihi ismu بني أبي بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله أن له العلم بني أبي بكر غدا متسدرا يعلم علما وهو ليس له علم بني أبي بكر غدا متمنيا وسال المعالي والذنوب له هم to in ka كي يستاتي دائما يمو أبن والله المستعان yana cewa bunayyo abubakar abubakar kafirin zunubu wace dan dan abubakar wato dan karamin dan abubakar din yana nufin mahaifinsa yace zunubansa na da yawa falaita alaman nala min ibbihi ismu da haka duk wanda ya ci mutuncin sa ba laifi wato yana da laifuffukan da komai aka faɗa a kaina ba a yi min ba a yi min laifi ba ce bunayyo abubakar jahulun bi nafsihi ce dan abubakar wanda ya jahilci kansa ne jahulun bi amrillah ya jahilci al'amarin Allah Allah lahu ilmu ina yake da wani ilimi bunayyu abu bakr gada mutasaddiran yu'allimu ilman wa huwa laysa lahu ilm ce dan abubakar gashi wai shi ke karantar da mutane ina yayi ilimin da zai karantar da mutane bunayyu abu bakr gada mutamanniyan misal al-ma'ali ce dan abubakar shi yau yake sanya ya ga ya kai wani matsayi babba wa zunubu lahu hammu ga kuma zunubi duk ya biya sai bai bai shi ko to wannan duk ibadar da aka sifanta shi ga yadda yake daukan kansa ba wanda yake kafafa bane da ibadarsa ko yake ganin cewa su a lahira ma sai an musu ciko to wannan shine ibn al-qayyim gashi lokaci yayi a ibn al-qayyim an jarrabe shi da jarraba daban-daban a dalilin tsayawarsa akan abin da ya yarda shine gaskiya wanda insha Allah karatu na gaba kafin mu shiga za mu dan karasa abin da ya shafi tarjamar sannan mu shiga karatun littafin sa insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh